wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم nafsin wahida. Wa وخلق منها زوجها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 karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha takwas faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nasu an tumul fuƙara'u ilallah allah ya ce ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga allah hmm. wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne cikakkiyar wadata ta kowace fiska kuma abin yabo in ya sha idan Allah ya so bukun sai ya tafiyar da ku ya halakar da ku ya kau da ku wa ci bi khalqin jadid zo da sabbin halitta wa ma zalika bi aziz hakan kuma ba mai buwaya ba ne a wajen Allah ma'ana ba mai gagarin Allah ba wala tun ziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai wacce take dauke da kayanta na laifuffukan da ta aikata Allah ya ce ba za ta iya ɗaukar laifin wata ba wa in ta da'u muskalatun ilahim liha wacce aka nauyayar da laifuffukanta aka ɗora mata saɓon allanta inda za ta yi kira ta yi roƙo ilahim liha zuwa ga nauyantan kayantan a taimaka mata la yuhmal min shay'un ba za a ɗauka mata komai a cikinsa sa ba walau kana za ku ba ko da kuma yan uwa na jini aka nemi wannan taimakon su innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Allah yace iyaka kana gargadan waɗanda suke tsoron Allah ne a cikin rayukansu a zukatansu tsakaninsu da Allah wa kamun salata waɗanda suke tsaye da sallah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ce duk wanda ya tsarkaka yana tsarkaka ne makan shi wa ilallahi almasir makoma na ga Allah baki da dukkan waɗannan ayoyi abinda suke ɗauke da shi na sako, Allah shi ne abin nufi da bukata hmm. shi Allah ba yi da bukatar komai a gunka kuma ba yi da bukatar komai a wajen bayi Ba yi bukatar komai a wajen kowa alkiyama wuni ce mai wahala alkiyama wuni ce da take dauke da abubuwan tsoro daban-daban a cikinta ɗaya daga ciki shine ba ruwan kowa da kowa ba ruwan kowa da kowa mun karanta ayoyi da suke magana yadda 'ya'ya za su guji iyaye yadda iyaye za su guji 'ya'ya yadda kowa zai masoyi zai guji masoyinsa abinda zai kubutar da mutum a wannan rana imaninsa da kyawawan ayyukansa muna roƙon Allah ya mana jagora to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha ta, to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور in anta illa nadhir Allah yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah yace ba da su daidaita ba makafo da mai gani karatu ya dawo kan mumini da kafiri imani musulunci da kuma kafirci Allah ya ce. wa ma yastawi al'ama wal basir Allah yace ce ba da su taba daidaita ba al'ama wanda yake makaho wal basir da mai gani wannan ko yaro dan shekara hudu ka samu ya san bambancin makaho da mai gani walaz zulumatu wal nur Allah yace ce hakan nan dufai da haske Allah ya ba da su daidaita ko karamin yaro ne yana zaune a cikin haske hmm. ana ɗauke wuta sai ya fara koka saboda ya ga bambanci tsakanin haske da duhu wala zillu wala harur Allah ya ce kuma ba za su daidaita ba ba za su daidaita ba inuwa Allah ya ce da rana wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat Allah ya ce kuma matattu da rayayyun ba za su daidaita ba inna allaha yusmi'u ya yasha Allah shi yake jiyar da wadda ya gada wa ma an tabi musmi'in man fil Allah ya ce annabi ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburburran su ba hmm. ma'ana ba za ka iya shiryar da wadda ya mutu ba domin wadda yake kan kafirci wadda yake rayuwa ta jahiliya mutacce ne wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ya ce ba da su daidaita ba makahu da mai gani Allah ce ba za su daidaita walar zulmatu walar nur dubbai da duhu da haske Allah ce ba za su daidaita walar zillu walar haru Allah ce da inuwa da rana Allah ce ba za su daidaita ba wa ma yastawi al-ahya wa al-amwat matattu da rayayyu ba za su daidaita kullum ka ci gaba da roƙon Allah ya bude zuciyarka ka fahimci addininka من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله يتي فمن يرد الله أن يهديه إذن الله ينفي شرية دمتم يشرح صدره للإسلام الله سيبود كرجنسا وجن فهمتر مسلمين أنا فإن أبو كيسي سيكس إنكايش ne Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alam nashara alam nashara laka sadara Allah ya ce kai kan ba mun bude ma kirjinka da Allah ya ba mu Annabi Musa dama ya ce ya roke shi abin da ya fara roko kenan qala rabbi shrah li sadri yace Allah ka mun inshiraku sadri idan an ce zina ba kyau in zuciyarka ba a bude take ba ba da in Allah ya buɗe zuciyarka haɗarin a fili da ka gan shi idan an ce ma abu kaza ba kyau in an ce ma abu kaza ba kyau to ka dinga roƙon Allah ya maka inshira sadar domin fahimtar addininsa faman yuridi faman yuridi Allah an yahdiyahu idan Allah ya nufi ya shiryar da bawa yashra sadrahu lil islam hmm. Allah sai buɗi kirjinsa wajen fahimtar musulunci duk wanda Allah ke so ya shirya da shi abinda yake mishi in ba haka ba wa man ridi an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yusaqqa له يجعل yi da shi كأنما Wadda kuma Allah ya nufi batar da shi. to sai ya kuntata zuciyarsa kai ka ce sama aka ce ya hau yanzu a ce ma ka hau sama ko a kashe ka to ta ina da ka fara to wallahi wani haka musuluncin yake ba shi wahala sallah wannan da kake gani dukkan abin da ya shafi musulunci to ka roki Allah wato in uwa shi musulunci da imani shi kafirci da rayuwa ta jahilci rayuwa ta dabbanci wato rayuwa ne a cikin duhu mai zurfi hmm. wallahi ba za ka taɓa ganewa ba sai ran da ka fito haske hmm. domin ai sai da fari ake gane abu baki ne idan ba haske wanda yake duhu ba zai gane yana cikin duhu hmm. musulunci wani irin dandali ne na keke da keke dandali ne na haske duk abin da ba musulunci ba duhu ne mai zurfi ai kaji nan yace wallaz zulumatu wallan nur hmm. dufai da haske sai ka ji Allah yana cewa Allahu waliyul ladina Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine gatan waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min az-zulumati ila nur Allah na fito da su ne daga cikin dubbai zuwa ga haske ko annabi kaga an aiko kwantarar da aka bashi shine fito da mutane daga duhu ran da mutum ya fito hasken nan to magana ya kare Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyi majibanci gatan masu imani yukhrijuhum min az-zulumati ila nur yana fito da su daga cikin dubbai zuwa ga haske shi kansa manzon Allah yace rasulan yatlu alaikum ayatullahi lahi wa alaikum ayatullahi lahi li liyukhrijal alladhina amanu wa ssalihati min adh dhulumati ilan nur rasulan Allah yace manzo ne rasulan yatlu alaikum ayatullahi lahi mubayyinatin manzo ne da yake karanta muku ayoyin Allah bayyanannu jallabi na amanu wa amilus hati minar zulumati ilan don ya fidda wadda suka yi imani suke aikata ayyukan kware daga cikin dubbai zuwa ga haske jama'a ni muna fahimta duk wata alaka da Allah zai yi da kai sai ce ka saki jiki in fidda kai daga duhu ka saki jiki a fidda kai daga cikin dubbai wallahi malam abinda musulunci ya zo da shi ينزل ala abdihi ayatin بينات sai ce li yukhrijakum min adh-dhulumati ala abdihi ayatin bayyinat Allah ne wanda yake sassaukar da ayoyinsa bayyanannu ga bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li mina zulumati ilan don ya fi da ku daga cikin dubbai zuwa ga haske huwan lafi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyanatin hmm. ne yake sassaukar da ayoyi bayyanannu mabawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai yace li jakun don ya da ku mina zulumati ila daga cikin dubbai zuwa ga haske ka kalli musulunci duk wani motsin da za a yi Allah sai ce ka saki jiki a fidda kai daga duhun da kake ciki jama'a muna fahimta shi kansa al’ur’ani, hmm. Allah ce kitabun anzalnahu Ilaika litukhrijan nasa min na zulumati ila النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Allah ya ce kitabun wani irin littafi ne ga garbadar littafi anzalnahu ilaika da muka saukar da shi gareka. ka kai manzon Allah sallallahu kamar tambayar Allah ya ce Allah to don me saukar da littafin Allah ya ce litukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati min zulumati ila nur don ka fidda wadda suka yi imani suke aikin kwarai daga cikin dufai zuwa ga haske jama'a ne muna ji duk inda ka duba motsin musulunci zaka ji ana za a fidda kai ne daga duhu zuwa ga haske kitabun anzalnahu ilayka litukrijan jannasa min az-zulumati ila an-nur littafi ne da muka saukar da shi gare ka don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu hmm. ila azizi azizil hamidi hmm. zuwa ga hanyar Allah mabuwayi abin yabo jama'a muna fahimta kaji Allah ya ce yana fidda mutane daga duhu zuwa ga haske hmm. manzansa yace ya fidda mutane daga duhu zuwa ga haske littafin yace ya saukar da shi a fidda mutane daga duhu zuwa ga haske to wadda yake shan wiwi bai san duhun da yake ciki wanda yake shirka bai san duhun da yake ciki wanda yake kafirci bai san duhun da yake ciki ba yadda kaga waɗannan ayoyi Allah ya yi bayani wallahi haka ne mm. wa ma yastawil a'ma wal basir mm. idan kaga mutum a cikin kafirci idan kaga mutum a cikin bid'a in kaga mutum a cikin sabon Allah da shi da wanda baya yi wallahi bambancin su kamar makaho ne da mai gani shi makaho duk abin da ya taso bai san inda zai yi ba in zai shiga ɗakinsa a ce hannunka mai sanda tukunne ya matsa amma shi mai gani in ya zo sai tura kofar sai shiga hmm. jama'a kun fahimta wallahi bambanci wala sulumat wala nur haka dubbai da haske wannan karatu da muke hmm. inda za a ce mu dawo sha biyun dare ko karfe ɗayan dare a kashe wuta a yi a zai yi wannan hasken yake baka nishadi hmm. yake ban nishadi na gabatar da darasi in a ne ba zai yi jama'a muna fahimta wadda ya rayu rayuwa ba ta addini ba wallahi badan yake yi ko kaga yana jin daɗi shine yake ganin yana jin daɗin saboda bai san daɗi ba saboda bai san rayuwa ba idan ana maganan musulunci hmm. in ana maganan imani ka nemi taimakon Allah ka miƙa wuya za ka ji rayuwar yadda take ita rayuwar imani dukkan wata dama ta alaƙa da Allah ya shiga hidimanka ya tallafa maka ya dafa maka sai ka zo wannan turbar kafin ka amfani dukkan waɗannan damar maki Allah sai ce قد hmm. nuru wa kitabun mubin ƙadija a من الله nuru وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله يتي البشرنكو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله يتي قاواني حسكي daga wajen Allah ga littafi mai bayani daki-daki Allah ya ce ya zo muku za ku sarara yanzu za ku fita a cikin duhu yanzu za ku shiga cikin haske yanzu ƙadija'akun minallahi nurun wa kitabun mubin Allah ya ce albishirinku ga wani haske daga wajen Ubangiji ga littafi mai bayani daki-daki ya zo muku daga wajen Ubangiji ya hadi lahu. manitta ba a ridwanahu subulas salami mm. da wannan littafin da wannan hasken Allah ke shiryas da dukkan wadda ya bibiyi yardan Allah ya bi yardan Allah Allah ina za ka shiryas da shi mm. ya ce subulas salam hanyoyin aminci قد جاءكم من lahi nurun. wa kitabun mubin ya hadi ba manitta riduwa ridwanahu subulas salami da wannan littafi Allah ke shirya da dukkan wadda ya biyar dan Allah Allah na son kaza ya bi Allah bai son kaza ya bari dama ran ake samun yardan Allah hmm. to Allah na shirya da dukkan waɗanda suka bibiyar yardan Allah kamar wani ne ya ce Allah ina da ka kai su ya ce salam hanyoyin aminci wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur kuma Allah zai fidda su daga cikin dubbai zuwa ga haske bi iznihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim sai ya nusar da su ya dora su akan hanya madaidaici a wani ku yace awa man kana maitan awa man fa ahayna kana maitan waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله يتي أو من كان ميتا ينزود ديكي متي با مسلنج با إيماني Allah ce ba bambancin ka da mushi ba anan ma sai ce wa ma yastawi ahyau wal amwat hmm. awa man kana maitan Allah ya ce yanzu wanda yake mace yana cikin kafirci yana rayuwa ta jahiliya fa ahyaynahu Allah ce sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi sai muka sanya mishi wani haske da zai yi tafiya da shi a cikin mutane sai ce kamar masaluhu fi zulumat ya yi da ke cikin dufai ba fa inda Allah ya ambaci duhu daya duk inda ya zo maganan kafirci ko sabon Allah sai ce dufai ne awa man kana maitan Allah ya ce yanzu wanda yake mace ba addini wallahi ba bambancinka da wanda yake mace fa ahyaynahu Allah ya ce yana mace sai muka rayar da shi wani yana cikin rayuwar jahiliya sai ya riski musulunci wani yana kafirci sai ya riski musulunci wani yana shirka ne sai ya riski musulunci wani yana sabon Allah ne sai ya riski tuba waje alna lahu nuran Allah ce sai muka sanya mai wani haske yamshi bihi fin nasi wanda zai dinga tafiya da wannan hasken a cikin mutane kamar mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha Allah ce yayi daya da wanda yake cikin dufai wanda ba zai fita a ciki ba a wani gusa ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhi يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن Afa مستقيم yamshi يمشي مكبا على وجهه الله wanda yake tafiya yana faduwa akan fiskar sa makaho ne idan ya yi tuntube idan yana tafiya sai tuntube sai je ya faɗi rubda ciki akan sa sai ya tashi ya laluma ya laluma in yi tafiya ya fadi rubda ciki akan sa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada an amman shi wuyan ala siratal mustaqim Allah ya ce shi yafi more tafiya ko wanda yake tafiya tiryan tiryan akan hanya domin Allah ya ce ai an sanya mai haske yamshi bihi fil nasi zai yi tafiya da shi a cikin mutane duk je ka duba ayoyi da suka yi magana akan manufar aiko musulunci a wani ku ya ce matsalar fariƙai مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله يتي مثل الفريقين مثال بانغروري غدا بيو waɗansu mutane بيو كافري da mumin kafirci da imani kal'a'ama wal asam mm. Allah ce kamar makaho ne ko kurma wal basiri was sami mm. da mai gani kuma mai ji hal yastawiyani mathala Allah ce yanzu don Allah misalsalun biyu da su daidaita wannan makaho ne wancan kuma mai gani ne wannan kurma ne mm. wannan kuma mai magana ne mai ji ne hal yastawiyani mathala duk inda Allah ya zo ya kwatanta maka musulunci da abin da ba musulunci ba ya kwatanta maka imani da abin da ba imani ba ya kwatanta maka kafiri da mumini irin waɗannan misalsalin zai baka don kai saurin fikin abin da ake so a isar zuwa gare ka yanzu waɗannan bambance-bambance ko yara ka sa su a gaba ka musu bayani da su gani sun san bambancin kurma da meji sun san bambancin makaho da mai gani mm. sun san bambancin wannan da wannan sun san bambancin wannan da wannan haka musulunci ya zo domin ya fidda bayi daga cikin dufai zuwa gaske to amma wadda bai samu wannan katarin ba wadda bai samu wannan gamda katarin ba wa in yaro sabila rushdi la yattakidu sabil mm. duk waɗannan bayanai da ake da sauransu waɗansu suna ganin ci baya ne ku dawo ku ce ku za ku riƙe addinin da kusan shekara dubu ya wuce yanzu ba da ai haka ja'afar muna maimaitawa hmm. yana daga cikin wanda ya fito da hoton rayuwar jahiliya da suka ɗanɗana kafin musulunci ko wannan da'awa da ake fita hmm. inda za ku je ku yi magana da mutane kan addini suna musulunta in kun rike irin yadda kuka gansu da kalmominsu da maganganunsu kafin su karɓi musulunci wallahi suna musulunta inda bako zai zo bai zai gane su daga cikin ku ba saboda sun ɗosani wannan hasken lokacin da ƙurishawa suka yi kwamiti a bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har habasha a je a musu sharrance-sharrance domin a dawo da su lokacin da suka je suka samu sarki na jashi suka shirya dukkan sharrance su wa sarki na jashi akan ya ba da sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam a dawo da su a cigaba da azabtar da su a makka hmm. sarki na jashi ya ce ai bara mu ba da su ba dole sai mun ba su dama sun yi magana domin dama sun zo suna zube mishi bayanai ya tattaro musulmin ya kada su a tafi da su maka hmm. ya ce ai ba a haka hmm. eh. aka je aka gaya musulmai sarki na jashi ya ce a ji a sanar da su ga 'yan uwansu sun zo daga maka sun zo ne kuma su tafi da su saboda haka yana neman su a fada hmm. lokacin da suka taso za su shigo fadin sarki na jashi, sai ja'afar wan sayidina ali sai ce idan mun je gaban sarki kar wani ya yi magana ku bar ni zan mai bayani suka ji sarki ce ganin yan uwanku sun zo daga makka ga abubuwan da suka faɗa kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza me da ku ce ja'afar sai ya tashi ya ce ayyuhal malik ya ce mishi ya kai wannan mai iko kunna kauman a hana jahiliya mm. ya ce mu dinnan da ka gan mutane ne da a baya muka yi rayuwar jahiliya rayuwar jahiliya da hausa in ka gada maka ce rayuwar tabbanci kunna kauman hana jahiliya ce ya ce mun kasance a baya mun yi rayuwa ta jahiliya na abudul asnam yace ce mishi a jahiliya gumaka muke bautawa wani akulul maitata muna cin mushi ai me cin mushi bai gane duhun da yake ciki ba sai ran da ya fito yanzu kai da kake cikin hasken inda a kama mushi a yanka duk yadda ake gyara shi yawunka ba zai tsinke ba haka ka san me yasa saboda fitirarka tana nan a yadda take Allahu akbar inda za a kama kare ko alade a gyara hmm. duk gyaran da aka mishi yawunka ba zai tsinke akan shi ka san me yasa hmm. saboda fitirarka na rantse da Allah in ba dun musulunci ba da wata yanzu kana bin ƙauyuka neman mushi wallahi ma da yanzu baka san aina kake ba da yanzu baka san a ina kake ba yace masarki jashi, wa na'kulul maitata mm. muna cin mushi wa na'til ya yace muna zakke ma kowace irin alfasha. Mm. sai da ta kai ma a jahiliya matan ubara ba su gado ake yadda ake raba dukiyarsa uwar waɗannan a ba ma waɗancan uwar waɗannan a ba ma waɗannan kuma su ji su kwanta da su sai da Allah ya yi doka ce wala tankihu malaka aba'ukum minan nisa'i illa ma kasaba aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salas innahu kana fahishatan wa maqtan Allah ya ce aikatan sai da Allah ya doka ya ce wala tankihu malaka aba'ukum kar ku sake kwanciya da matan da ubanninku suka kwanta da ku wanzu wannan ba rayuwar dabbanci bane Allah ya ce wanda aka yi a baya ya wuce ya wuce hmm. Ja'far ya ce mishi wani a tilfawashi duk wata alfasha muna zake mata wani naqta'u arham muna yanke zumunci akan ƙoyin kurciya sai a yi yaki Wani siwul jiwar muna munana makwabtaka ba ruwan kowa da kowa duk wanda aka ji yayi a farmishi kawai sai a farmishi wa ya'kulul qawiyyu minna ba'if sannan mai karfi yana murkushe mai rauni rayuwar jahiliya kenan eh, irin rayuwar Najeriya kenan ah. haka ne idan a najeriya ka ɗauka wai yancin ka ne da kowa to yau da kanka yawa in ka je ka taɓa wadda ya fi ka daga gane yancinku daban-daban ne haka ne ko ba ka bari yanzu kai kana jin yancin kaɗe ɗaya da ciyaman ɗin kana jin yancin kuɗe ɗaya da gwamnan kana jin yancin kuɗe ɗaya da ɗan gwamnan kana jin yancin kuɗe ɗaya da ƙanwar matan gwamna jama'a mun fahimta to yana daga cikin rayuwar jahiliya shi ne mai ƙarfi don ƙarfinsa ya iya taka kowa kuma ya wuce wa ya akulul ƙawiyu min na ba'if mai ƙarfi yana danne maras ƙarfi kasan idan ka samu waɗanda suka sha bokon nan ba addini ce to ai turai ɗin nan su ai sun san yancin mutanensu su suna ma mutanensu adalci adalci haka ake adalci adalci ku zo ku danne kasashe marasa karfi ku tatse su ku je ku gina mutanen ku shine adalci wannan shine adalci sai an zo an tatsi Najeriya an tatsi nijar an tatsi Congo an tatsi Burkina Faso an mamaye su a ɗebi dukiyar aje kuma su gina ƙasarsu da mutanensu nan ne adilai in dai wannan ne adalci ai fir'auna ma adili ne kwarai haka ne ko ba haka ba ai shi ma fir'auna baki ya taba banu isra'ila ya taba kibtawa mutanensa yakan kirga banu isra'ila ma ya ba su ya ce musu kuje su yi muku bauta jama'a mun fahimta mm. to in dai wanda zai fita wata ƙasa ya saci dukiyar ƙasan ko ya danne ƙasan ko ya ƙaƙaba mata dokokin da zai gina ƙasansa shi adili ne to ai wanda ya saci kuɗin ku a jiha ya je ya kyautata wa ƴaƴansa da iyalansa shi ma adili ne shi ma kashi gidanka ai da ga ƴaƴansa suna walwala haka ne ko ba ka bane haka ne saboda ka wanda ya saci dukiyar gwamnati shi ma ya je ya kula da 'ya'yansa suna karatu mai kyau suna ilimi mai kyau suna sa sutura mai kyau suna cin mai kyau suna shan mai kyau shi ma sai ce adili ne zai zama adili a saboda ai da kuɗin bayan Allah ya yi da ya zalunce su yake amfani da yawa waɗannan manyan ƙasashen da ka gani a kan ƙananan ƙasashe suke rayuwa su suke tatsa su suke dannewa hmm. wannan ne adalci? ai adalci bai ɗaya ne mm. ka zam za ka iya ma ɗan adam adalci ta kowace fiska amma don ka ware naka ka danne bare ko ka danne baƙi ai ba kai ba adili ba kai ba adili ba sai ya zan za ka iya ma kowa adalci da naka da na waje duma abucin haƙƙi za zaka bashi haƙƙinsa hmm. wannan shine adalci hmm. amma in dai wanda zai fita waje ya ɗebo dukiyar jama'a ya zo ya gina nashi adili ne ya kula da nashi to wanda ya saci kuɗin gwamnati mai kula da iyalansa shi ma adili ne in kuma wannan ba adili bane saboda dukiyar ba nashi bane hmm. to kasar da ta zo ta tatsu wata ƙasa akan dukiyarta su ma babu adalci tare da su wa ya al-qawiyyu min ad yace mun rayu rayuwa ta jahiliya mai karfi yana murkushe maras karfi fa kunna ala zalik hmm. Ja'far yace haka muke rayuwa a jahiliya hmm. ina ina kun ji irin rayuwa jahiliya hmm. fa kunna ala zalik yace mun kasance a haka muke rayuwa hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna har Allah ya aiko mana da manzo daga cikin mu alaihi salatu wasu hatta ba'atha Allahu ilaina rasulun minna har Allah ya turo mana da ɗan aikensa manzonsa minna kuma daga cikinmu mu na arifu nasabahu mun san nasabarsa mun san gidansu mun san inda ya fito mun san familinsa wa ka mun san gaskiyarsa hmm. wa amanatahu mun san amanarsa hmm. wa afafahu mun san kamewansa fada'ana ilallah da yazo sai kira yin wuce yace mu zo mu bauta ma Allah linu wahidahu mu kadaita Allah da bauta mm. wa na'budahu mu bauta ma Allah shi kadai mm. wa naqla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan yace mu tubu daga bautan komai koma bayan Allah duwatsu da itatuwa da muke bauta yace duka mu watsar da shi wa amarna bi sidqil hadis mm. ba an shigo hasken ba kenan wa amarna bi sidqil hadis ya umarce mu da gaskiyar magana in za mu yi magana a ko'ina mu faɗi gaskiyar magana wa ada'il amana ya umarce mu mu ba da amana duk wanda ya ba mu amana mu mayar mishi da amanarsa wasilatin rahim ya umarce mu da sadar da zumunci wa husnul jiwa hmm. ya umarce mu mu dinga kyautata makwabtaka duk wanda ke makwabtaka da mu mu kyautata mishi wal kaffi anil maharimi wad dima ya kuma ce mu kame mu daga cin haram da zubda jinin bayin Allah Wani hana anil fawahish yace mu ne mu nisanci alfasha ta ko ta ina zinace zinace luwaɗi, maɗigo, duk wani abu in alfasha ne ya ce mu nisanci shi wa akli malil yatim ce mu guji cin dukiyar maraya Ja'far ya dinga kirgowa mm. lokacin da yake faɗan wannan hasken abun na shiga zuciyar najashi amma a takaicen waɗannan gabobin ka gane inda suka fito da yanzu inda suke to a lokacin ana jahiliyan gani ake jarumta ake gani ake waccan rayuwar ita ce rayuwa wallahi duk lokacin da ka ji ana maganar musulunci wallahi ana so a fito da kai ne daga wancan kangin ana so a fito da kai ne daga wannan kangin yaushe kuma yau bayan ka addini hmm. Allah ya ma gamdakatar da imani hmm. kuma waccan rayuwar jahiliyyar ta kuma tana burge ka ka duba yadda mata suka yi rayuwa a jahiliya hmm. yanzu duk wannan tabarruc din nema ake a koma kuma nema ake a koma jahiliyar. to duk lokacin da ka ji ana magana na musulunci wato mu ɗauki karatu ba abun yayi ba ne mm. mu ɗauke shi wani abu ne da zai haska mana rayuwarmu domin mu ribaci duniyarmu da lahirarmu ka dinga nazari game da addini ka dinga nazari game da rayuwar addini ka dinga lura da tarnaki da kake ciki sanadiyar rabuwa da addini to duk inda ubangiji ya zo magana akan addini sai kaga ana maka magana akan za a sa ka a haske ne za a sa ka a haske ne za a sa ka a haske ne yana daga cikin jawaban da annabi yayi na ƙarshe na barin duniya yace taraktukum alal bayda mm. annabi yace na barku akan haske akan sheki lailu haka na Hariya. Mm. sa kaman wunin ne lailu haka na yinin sa kaman daransa ne yadda da wuni yake tangararan ana ganin komai annabi ya ce ko dare ya zo duhu ba zai shigo mishi ba annabi ya ce a haka na ba? kana sauka kafa ɗaya daga wannan tafiyar to ka fara shiga duhu kuma hmm. ka fara shiga duhu kuma ka fara shiga duhu kuma taraktukum alal bayda annabi ya ce na barku akan haske na bar ku akan sheƙi lailu haka na hariha daransa kamar wuninsa ne yadda wunin yake da haske daren ma in ya zo da haske la yazigu anha ba'di illa halik annabi ya ce ba wanda zai tashi akan wannan hasken bayana sai halakakke ina mun ji kenan duk wanda ya tashi akan musulunci halaka zai mm. duhu da ka koma duhu da ka koma yana daga cikin godiya ma Allah da za mu yi a kan imani da addini shi ne mu riƙe addini da kyau haske ne duk sahabban nan da ka ji abin sha'awa wannan ka sa maɗanka sunan wane ka sa maɗanka sunan wane wallahi duka tafiya suka yi a wannan hasken suka ba da sha'awa mm. wallahi in ka yi tafiya a kai kai ma za ka zama abin sha'awa jama'a mun fahimta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake buga ma al'ummarsa misalin wannan shari'a da ya zo da shi wannan addini da ya zo da shi manuru idan ana shiga musulunci da farashi mm. wallahi in ka mallaki duniya da abinda yake duniya wallahi bai kai a baka dama baka shiga musulunci in biya da kai alkhairin da yake ciki wallahi in duniya da abun da yake cikin duniya mallakar ka ne farashin bai kai ka bayar a baka lasisin shiga musulunci ba wallahi bai kai bai kai ba wata rayuwa ce jirkitacciya in ba na musulunci ai ka ji abin da ta faɗin ayyuke faɗa mm. rashin imani mansrat idan ba imani a zuciya hmm. duk wannan tambelin da kake gani har na shaye-shaye wallahi shi yake kawo shi shi yasa ba inda za ka samu daba ta kafirai ba inda za ka samu sansani na kafirai kun ba a shan giya wallahi ba zai yi ba ita rayuwar duniyarsu tun da ba imani wallahi sai da giya duk inda ka samu arna gungunsu garinsu mazauninsu wajen rayuwarsu to sai ka samu akwai ta'amuli da giya sai dai ɗaiɗaikunsu in ba giya ba da su iya rayuwa haka ne saboda bala'in to shi mumini ala bi lahi tatma'innul qulubi yanzu wannan karatu da muka yi mm. sai ya rike ka na wata guda kana jin ka lafiya kalau sai ya raya maka zuciya to shi kafiri idan ya taso dole sai ya dan samu giya ya sha tukunne ya dan lafa idan ta sake shi abun ya dawo ya dan sake korawa kuma ta lafa ko sigari kaga mutum na sha yana so ne ya dinga samun dan lafawan abubuwa in kaga mutum na shan wiwi yana so a cikin duhu yake ko ba cikin duhu ba a cikin duhu ne a cikin duhu ne sai aka je to tunda a duhu ne kuma kaga duk abin da aka kai hannu kansa shi za a dauko tunda ba za a iya tantance mai kyau da maras kyau saboda ka in mutum bai yi imani ba yana daga cikin abun da jahiliya ta rayu a kai mafi ƙarfi shine giya giya ƙur'ani ya zo ya dinga taka birki magiyarsu suna shiga musulunci sai su ga ashe rayuwar magiyar matsala ce a rayuwa to amma a wancan lokacin giyar ana ganin ta sai da ita a yi rayuwa ka roƙi Allah ya buɗi zuciyarka don ka fahimci musulunci da alherin da aka zo maka da shi ƙarfinka da dabaranka da wayonka bai sai ya ja ka zuwa ga musulunci ba rahama ce kawai ta Allah hmm. rahama ce kawai ta Allah ya maka wannan arziki wa ma yastawi al-a'ma wal basir hmm. Allah ce da makaho da bai gani ba da su daidaita wallan zulumatu wallan nur dubbai da haske Allah ce ba zai daidaita wa ma yastawi al-a'ma wal basir kafiri da mu'mini hmm. wallan zulumatu wallan nur kafirci da imani hmm. wallan zillul wallan harur wuta da aljanna hmm. wa ma yastawi al-ahya'u wallan amwat Allah ce matattu da rayayyu ba da su daidaita Allahu iya fi ma manufa manufa na kafiri iya manufarsa ya ce ya sha ya yi walwala hmm. wannan tunanin ake so a sawa mutanenmu a cikin gwagwalinsu yayi za a yi a yi rayuwa yayi za a yi a ci abinci yayi za a yi a yi kaza yayi za a yi a yi kaza tare da takaitattun shekarun da rayuwar take dauke da shi bai damu ya gina rayuwarsa ta har abada ba Allah ya ce inna Allah yusmi'u ya yasha to amma Allah shi ke jiyar da wanda ya gada Allahu akbar wani bayanin sai su bata mishi hmm. ba zai ji daɗin su har lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana karatun yana bayanin amma wasu ba su yadda ba wasu suka yi fada da abu la tasma'u li hadha al-qur'ani wal ghawfi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا كافرين سكتي لا تسمعوا لهذا Kar ku saurari wannan alqur'ani walgau fihi in ana karanta a dinga hayaniya ana atule la'allakum taglibun don ku yi galaba a daina karantawa to wanda ya san abin da ke dauke da shi yayi hayaniya don kar aji Allah ya ce wa ma'anta bi musmi'in man fil kai ba mai iya jiyar da wadda ke cikin kabari ba ne, ma'ana gawa gawa ne hmm. in za a ce tashi mu tafi ai ban da gawa a cikin tafi wala ya yasma'u summu du'a idza ma yunzarun Allah ce ai kurma ba zai ji kira ba in an kira yi. to ka doge ka ce wajen roƙon Allah shirya ka doge ka nace wajen roƙon Allah shirya ka roƙe shi ya sauƙaƙe maka shirya don ka ɗanɗani zaƙi na imani in an ta illa biyar, Allah ce kai ba kowa ba ne face mai gargaɗi kai manzo ne kai ba mai hukunci ba ne, kai ba mai hisabi ba ne, kai dai ka zo ka yi gargadi ne ka gargaɗi mutane amma shiryaswan nusarwan datarwan Allah ce ni ne kaɗai ne to sai Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله يتي إنا أرسلناك بالحق الله يتي حقيقة من أيكيك دقسكيا من أيكوك زواج الأمرك الله يتي دقسكيا بشيرا ونذيرا kana mai bishara kana mai gargadi bishara ma waɗanda suka yi imani suka yi ɗa'a gargadi ga waɗanda suka kafirce suka juya ba. Mm. Allah ce abinda muka aiko ka zuwa ga ka da shi ke wa in min ummatin aiwa ma min ummatin mm. illa kala na nadhir Allah ce kuma ba wata al'umma face ita ma mai gargadi ya shuɗe a cikin ta shine ma'anan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut kowace al'umma Allah ce mun turo mata da manzo ya gargade ta hmm. wa in min ummatin illa kala fiha nadir Allah ce ba wata al'umma face mai gargadi ya wuce ya zo cikin ta wa li kulli qaumin had Allah ce kowace al'umma mun turo mai shirye da ita wanda zai dora ta akan shiriyar wa in yukadhibu Allah ce to amma idan sun karyata ka hmm. faqad kadzdzaba allazina min qablihim Allah ce to waɗanda suka gabace su ma sun karyata annabawansu da manzannin su ba shikenan ba hmm. ba kai ne farau ba akwai annabawan da kashe su akai mm-hmm. akwai manzannin da kashe su akai akan da'awa akwai wanda an karyata su akwai wanda an fidda su a gari Allah ya ce wa in yukadhibuka idan sun karyata ka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim to ai an karyata kadzdzaba alladhina min qablihim wanda suka gabace su su ma sun karyata manzanninsu. Ja ja'atkum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa bizuburi da littattafai wa bil kitabil munir da kuma littafi mai haske mm. wanda za a shigar da shi wa bizubur ba akwai irin soku ibrahima ba mm. Allah ce to su sun zo musu da littattafai da takaddu da Allah ya shiryar da bayansa na wahayi a ciki da littafin da aka rubuta shirya da hukunce-hukunce Allah ce sun zo da shi sai suka ƙaryata su suka kashe na kashewa thumma akaftul na kafaru hmm. Allah ce sai muka damki waɗanda suka kafirce fa kaifa kana nakir Allah ce ya kaga inkari na yake hmm. ya kaga martani na yake fa kaifa kana nakir Allah ya ce ya kaga nayi da su ba daɗi Allah ya samu dace amin to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora wannan Allah ya tsare mu amin amin yace shi zina yake yi da matan aure to amma ya tuba ya bari to sai aka ce mishi dole sai ya bi mazajensu ya roƙe su babu lallai cewa sai ya bi mazajensu ya roƙe su hmm. ka tuba ka koma zuwa ga Allah komawa zuwa ga mazajen suka ce za ka nemi yafiyarsu to shi kuma zai buɗe wata fitinar da tafi wannan fitinan da kuka samu kanku a ciki babu abin da mutum zai tuba tuba ta gaskiya Allah bai karɓa ba amma laifin ƙazamin laifi ne akwai abubuwa da muka gani tun da mu duk wanda yake tare da mu ya san mafi yawan abin da ya fi shiga rayuwarmu shi ne irin waɗannan rigingimu tsakanin mutane na auratayya ne sulhu ne wannan da 'yan uwansa family ke da sauransu to akwai abubuwa da muka gani game da rigingimun zina da matar aure da irin masifar da yake dauke da shi ita mace duk alaƙarka da ita in ta yi aure ta yi hidimarta kai hidimar hidimarka ko kira karka yadda ya shiga tsakanin ku ita akwai waɗansu abubuwa da muka gani hmm. wadda ko ba aya ba hadisi idan mutum ya ga faruwar abin to Allah ba zai bari ko gaisuwa ya dinga shiga tsakaninsa da matar wani ba masifa ce mai girma mun yi irin waɗannan rigingimu guda uku dukkansu muna cikin magana guda biyu saboda ba lokaci hmm. domin zai zama wa'azi wata ilwa mai hmm. guda biyu daga ciki wallahi sai da suka haukace suka makance kafin suka mutu ɗayan hau ne ya haushi da addu'ar mijin matan ya kama shi abu na farko sai da ya yi yunkurin kashe mahaifiyarsa da kansa ya gudu ya bar garin ƙarshe an tsinci gawansa ne a cikin irin masu kidnafin ɗin nan an kama shi an ƙona gawan kan titi mijin ya same shi da matar ya ce mata ke ki je na suke ki Tsakani na da ke Allah ya isa ya ce mishi ka tashi ka fita ba zan iya maka hukuncin da ya dace ba mm. in kuma na yi ƙararka ba za a maka hukuncin da ya dace ba ya ce mishi ka je tsakanina da kai Allah ya isa wannan matarsan ya samu da shi kwarton a mota ya ce mishi alhaji yanzu mata ta kake ne Allah ya maka wadatar da duk matar da kake so ka nema ka aura za ka aura ya ce ka zo kana bin iyalina ya ce to ba abin da zan iya ɗauka na mataki a kanka a ce amma zan yi addu'a ya ce kuma ina roƙon Allah ya haramta maka jin daɗin rayuwa har ka mutu ita ma ya mata Allah ya sai ya sake ta wallahi sai da ya haukace ya makance kafin ya mutu sai da aka daure shi kafin ya mutu turran da mijin ya mishi Allah ya isa sai da yayi kusan kwana biyar bai bacci ba hankalinsa yana tashe sai ya kira matarsa yace mata wacce ki zo ta zo yace fa ina cikin musiba yace mata ga abin da ya faru akwai matar da nake tare da ita matar aure ce hmm. mijinta ya sami ni da ita ga abin da ya gaya mun tun da mutumin nan ya mun magana har yanzu na gagara samun nasuwa ya ce mata halin da nake ciki kenan daga nan aka shigo da mu cikin magana muka ba da shawarwari da za mu bayar aka je aka yi zama da mijin matan ya ce wallahi ba zai yafe ba ya ce saboda ya fasa min gidana ya ce ita dai tun da na san tana bin maza ba zan iya zama da ita ba ya ce kuma muna da 'ya'ya ya ce yanzu na duka na watsa su a tsakanin 'yan uwa suna rike da shi duk matar da zan aura sai in ji abun yana damuna ya ce ba zai fasa mun gida ni kuma in mishi afuwa ba wallahi masifar da ya shiga kafin ya mutu to irin waɗannan suna da. wannan malam abdullahi namu shi zo ya same ya ce mun malam ka yi nasiha ma wani yana alaƙa da matar wani malam abdullahi mahauci ya ce alaƙar sun yayi nisa mijin kuma baya gari na ce mishi to zan mai nasiya amma da kai da ka kawo maganan za mu zauna mai mishi nasiya muka kira shi muka zaunar da shi muka mai nasiya muka mai fada a karin farko har ya karba sai aka ce sun ci gaba da wannan alaka malam abdullahi ya sa aka kira ta a wajen da muka ajiye ta muna mata nasiyan sai da ta mishi ma rashin kunya ƙarshe dai suka je suka ci gaba da rayuwarsu wallahi dukkansu Allah ya ji kansu da rahama suna kabari amma dukansu yadda rayuwarsu ta ƙari akwai damuwa a ciki bin matar aure akwai hau a cikinsa ta yi sabgarta ka yi sabgarta فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت